da ke nan cikin garin argungu a wannan jihar tamu mai albarka jihar kebbi a cikin wannan kasa tamu ta najeriya idan ba manta ba muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya kuma allah ya ba mu ikon yin biyayya zuwa gare shi da tuba akan zunubanmu ga mu muna cikin sabon shekara ta musulunci yau muna ma biyu ga watan muharram to muna roƙon Allah wannan shekara da muka shigo alkhairinta da albarkarta Allah ya haɗa mu cikinsa sannan kurakuranmu Allah shi yaye mana Allah shi gafarta mana kuma Allah ya ba mu ikon damar zara dantse wajen biyayya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kiyaye dokokinsa yau za mu tashi darasi na da ɗaya. a cikin wannan littafi na sahihul adabul islamiyya wato ingantattun ladubba a musulunci shekaran jiya mun fara magana akan wato abin da ya shahi a ladubban yan uwantaka a musulunci mun fara magana akan ladubban yan uwantaka a musulunci mun ambaci ladubba har guda wato guda tara yau za mu tashi wato ladabi na goma daga cikin ladubban yan uwantaka a musulunci daga cikin ladubban yan uwantaka a musulunci malaice na goma shine khidmatuhum idza ihtaju ilaika wato yi musu hidima idan sun bukaci kai musu hidima kowace irin bukata kowace irin hidima wadda kake iya yi idan yan uwanka musulmi sun nemi kai musu wannan hidima kuma kana da abin da za ka yi wannan hidimar to sai ka yi kokari ka yi musu alheri ne mai yawa kuma haƙƙi ne da suke da shi kuma yana daga cikin ladubban kyautata zamantakewa kada kai da su imam musulmi ya rawaito hadisi daga abu huraira allah shi yarda da aikin sai ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man nafasa an muminin kurbatan min kurbin duniya duk wanda ya kautar da wata damuwa ko wani bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya ga wani mutumin kirki wani mummuni to nafasa Allahu anhu kurbatan min kurbi yawmal qiyamah shi ko Allah zai kawar masa da wani bakin ciki daga cikin bakin ciki na ranar kiyama kun ga shi yake kira aljaza'u min jinsil amal wato ka kawar ma wani da bakin ciki na damuwa da yake fuskanta a nan duniya kai kuma sakamako Allah zai kawar maka da naka bakin ciki ranar kiyama wa man yassara ala mu'sirin duk wanda ya sauƙaƙa ga wani wanda an matsacce ya Allahu alaihi fi dunya wal akhirah ka sauƙaƙe masa a nan duniya kai ko Allah zai yalwanta maka zai sauƙaƙe maka duniya ka da lahirarka ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة wanda ya suturta ɗan uwa ne musulmi ya shirya masa sutura shi ma Allah zai mishi sutura duniyar lahira wallahu fi auna al-abdi ma kada al-abdu fi auna akhihi Allah yana cikin taimakon bawa matukar bawa yana taimakon ɗan uwansa wa man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman wanda ya kama hanya yana neman ilimi da wannan hanyar sahalallahu bihi tariqan ila aljanna Allah na sauƙaƙe mishi hanyar zuwa aljanna don haka hanyar zuwa aljanna zuwa makaranta idan mutum ya ji zuwa makaranta bai da wahala gare shi to alama ta da ke nuna haka nan ita ma aljanna zai same ta cikin sauki duk lokacin da mutum ke jin zuwa makaranta yana ba shi wahala to shi kenan kuma akwai matsala wanda Allah wanda duk ya kama hanyar zuwa makaranta Allah yana hore masa hanyar shiga aljanna Allah ka hore muna wa mashtama'a qaumun fi baitin min buyutillah mutane ba su taba taruwa ba cikin wani daki daga cikin dakunan Allah subhanahu wata'ala yatluna kitaballahi suna karanta littafin Allah wa yatadarasunahu bainahum suna darasin littafin Allah a tsakankaninsu suna mudarasa illa nazarat alaihi musakinatu ba sai sai natsuwa ta sauka gare su wa gashi ghashiyatu umar rahmatu kuma rahama Allah ta lullube su wa tuhuma mala'ikatu kuma mala'ikun Allah su zagaye su wa lahu kiman inda mu Allah dihani huwa ta'ala ya ambace su cikin waɗanda adda daraja a wurinsa wa man a abihi amaluhu wanda aiki ne ya jinkirtar da su yake aiki ya zaune to lam yusri bihi nasabuhu dangantaka ce ba za ta gaggautar da shi ya je aljanna ba abinda ake nuni anan biya da ka kai ga wato dangantaka da gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to idan baka ta sai kai ya aiki ba wannan bai na maka shiga wuta da haka biya da mutum ya gidan su ana cewa sharifi ne wato suna cikin jikokin annabi to alama yana cikin jikokin annabi ya sai ya aiki nan mun karanta da ku annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kira familin su kyawa yana gaya musu su kada kawunan su daga shiga wuta har ya zo ga yarsa fatima radiyallahu anha yace ya fatima an kizi an fusuki minan nari la an anki minan lahi shay'a to da haka kasancewar babanka yana babban malami ko yana waliyi ko yana da wata dangantaka da gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai ka zara dan sai kai ta aiki wani ya ce alamar wato Allah ya yarda da kai na goma sha ɗaya daga cikin ladubban yan uwantaka a musulunci shine ziyaratuhum wato kai ziyara ga yan uwanka musulmi fillah ka kai musu ziyara don Allah ba don neman wani abin duniya ba kada mutum ya kawo ziyara da abin nan don neman wani abin duniya yana tunanin idan ya zo nan makaranta ya ziyara mu yanzu muna iya tarbaci ko a tara mai sadaka to kun ga wannan ba don Allah ba ziyara ya zama na don Allah za ka yanta wasu alu an ahwalihim da kuma tambaya ga halayen yan uwanka musulmi imam musulmi ya rawaito hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yadda anan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabin rahama tsira da amincin Allah tabbata a gare shi anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra wani mutum ya kai ziyara ga wani dan uwansa a wata alƙarya ta daban fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan sai Allah ya aiko da wani mala'ika akan hanyarsa walamma ata alai da wannan mala'ika ya je wuri ne qala aina turidu mala'ika ya tambayi wannan mutumin da zai kai ziyara ya ce ina za kana ƙala uridu ya zai karya. Ya ce ina so in kai ziyara ne ga ɗan uwana da yake cikin wannan alƙarya ƙala mala'ika yake masa hallaka alaihi min ni'matin tarabbuha akwai wata ni'ima da ka bashi wadda kake neman ka je wuri nai domin ka samu haɓaka ta? ma'ana akwai wata hada-hadar kasuwanci da a tsakaninku za ka je ne ka an san ka ƙalala wannan mutumin ya ce a'a la gaira anni la gaira anni uhibbu hufilla daidai ni ina son sane don Allah mai girma da buwaya ƙala sai wannan mala'ika ya ce fa inni rasulallahi ilaika to ni jakadan Allah ne zuwa gare ka bi anna kada a habbaka Allah ya ce in gaya maka yana son ka kama ahbabtahu kame da kake son wannan bawan Allah da za ka kai mu ziyara Imam Ahmad ya rawaito hadisi Imam Hafiz Ibn Hajar ya inganta shi daga Mu'az ibn Jabal Allah ya kara masa yadda yace ji annabi rahama tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya an rabbi azza wa jalla yana ta labari daga wurin Allah mai girma da buwaya ya ƙulu yana cewa wato haƙat muhabbati lilmutahabbi na fiya yana cewa wato haƙat muhabbati soyayya ta ta tabbata bi na fiya ga wayanda suke nuna soyayya saboda duk wanda ya soyayya don ni to ƙaunata ta tabbata gare shi wa haƙat muhabbati kuma soyayya ta ta tabbata lil mutabazzilina siya ga masu ƙanƙan da kansu wa junansu saboda ni ta yadda za ka nuna kai ba kowa ba ne a wani wani ɗan'uwanka wanda yake wannan ɗan'uwan naka wato musulmi ne ka kankan da kai gare shi to soyayya ta ta tabbata gare su wa haqqat muhabbati lil mutazawilin fiya sannan kuma soyayya ta ta tabbata ga wayanda suke kai ziyara domin ni saboda ni abubuwan nan guda uku suna jayo maka Allah ya kaunace ka suna jayo Allah ya soka abubuwan nan guda uku mutumin da yake son wani saboda Allah mutumin da yake kankan da kansa ga ɗan uwansa musulmi saboda Allah sannan da mutumin da yake kai ziyara ga ɗan uwansa saboda Allah don haka kun ga a ce daga cikin ladabin ɗan uwantaka a musulunci akwai ziyarar juna akwai binciken halayen da yan uwansu yanzu misali so da yawa za a ga wani ya shiga wata matsala ba wanda ya sani saboda ba a binciken halayen juna to akwai bukatar bincika halayen juna me yasa wani ya bar zuwa makaranta sati ɗaya sati biyu a abin da lafiya ne wannan yana taimakawa ƙwarai da gaske wajen ƙara dankon yan uwantaka a musulunci yana daga cikin ladabin yan uwantaka a musulunci na goma sha biyu wato attifa'u anil ikhwani wa zabbu anhum wato ba kariya ga ɗan uwa musulmi da kare musu mutuncinsu wanda yana daga cikin ɗan uwantaka a musulunci ba daidai ba ne mutum ɗan uwanka ne musulmi ko ba ku da wata alaƙa ni da shi a matsayinsa na ɗan uwanka musulmi to kada ka bari a ta zarafi, shi kuma lalle ka kare mai martaba ka kare mai mutunci an gane ku Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alhibbu ahadukum an ya'kula lama akhihi maitan fakarimtum wato wannan yana nuna hadarin wato cin naman ɗan uwanka musulmi ka zauna kana aibanta ɗan uwanka musulmi da wani abin da yake yi ko da yana yin abin a zauna a ce aiwa da matsala ce kaza kuma a yi da kai to kayi ba kayi gulma sai ka ci nama ne eh Allah ya ce yanzu ɗayan ku yana son ya ci naman ɗan uwa nai moshi Allah ya ce duk cikin ku ba wanda ke son haka to a zauna a ci zarafin ƴan uwarki musulma da ke musamman ke uwarki ta addini wanda kuke zuwa makaranta bayan ga ta musulma kuma ga ta abokiyar karatunki wani lokaci ma wanda kake da kusanci da shi da shi za a haɗawa a ci zarayenka a ce ai muna tattaunawa ne game da mutumin nan naka sai ce kaya ai ko ni kun magani na kai ai bai da mutunci ai hali ne na a ce ai yayi gare shi ba shi da sabu eh, ai da ganin ka tare da shi mun ka ce so wata rana sai an raba to kaga irin wannan in wani hali ne yake da shi a je a yi mai nasiya a samu wasu inda ka iya mai a su mai nasiya wa ya ji tsoron Allah mutane na aibanta shi kan kaza kun ga in bai sai ya bayani wannan shi ne imamu tirmidhi ziyar rawaito hadisi wa Hassanahu an da za'i radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi su gida da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce Mun rabda an irdi akhihi wanda ya kare mutuncin dan uwanai radda Allahu an wajen jinnar yawmal qiyamah Allah zai kare mai nashi mutunci ranar kiyama yanzu ga munan tarayyar nan samu ba wai mu ba junanmu kariya ba mu ma kacin zarafin junanmu ha kawai za a zo ana tuba ana zargi cewa kai wai da gaskiya na wacce 'yan makarantar nan ta koyi yan ɗan ma ɗigo ta ya ce eh, haba mutum ya yi kama da biri ko biri ya yi kama da mutum o biri ya yi kama da mutum ko? yau biri ya yi kama da mutum gaske ko na ga suwanta suwanta su a ko a duk suna yanzu don Allah jama'a ke ba ta kariya ke ba ta kariya saboda Allah ke kare ta to ya yi gulmata cewa ɗan maɗugo ce me za a samu me za a samu ku bi ta in ya tabbata halinta na ai mata nasiya ina daga cikin ladabin zama da ɗan uwanka musulmi kai mai nasiya a haɗa kwamiti in akwai tabbas ai mata nasiya wanda ki ji tsoron Allah a matsayin ki na ya ƙoma musulma bai kamata a same ki ɗabi'a kaza ba shekaran jiya mun samu labarin cewa ke ta gidan wancan an kama ku red hand mijinta ya kama ku me gaskiyar magana ta ce eh gaskiya haka ne kadarori ne to ki tsoron Allah ki daina mun ba da biya kwarai ba ce an yi mata abin da addini eh ko a zuwa a ce ai wanda kan mutuncin uwan mijinta ta kai ko a ce ba ta da kirki zaman da mijinta ko haka za a zauna aikin gulmar juna in ta yi wani abu na karatu ne ko wani abu ko ta yi wani baya wata ta yi tambaya in malam cin mi a hukuncin wanda za a ce halin tara wannan bai dace kuma wannan gaskiya ba yan uwantaka ce ta musulunci ba na goma sha uku ta taru uyubu sadiki wa izharul jamil an gane kifirce aibobin ɗan uwanka musulmi da ƙoƙarin bayyanar da kyawawan halayensa haka ake ka ɓoye aibi ne ka bayyanar da kyawawan hali ne to yau ba haka mace ba mu yau abinda muka ƙoƙari ka ɓoye kyawawan hali ne ka bayanar da aibi na yau shi na maka ƙarshen maki kenan duk wanda ka ga in yi zauna aibin ka ya ka bai alherin ka wannan mutumin ka yi ƙoƙarin neman kariya ka shiri Allahumma inni aquzu bika min khalilin makir shi aka ce min khalilin makir makirin aboki eh. wai wane haka kuke zaune da wani to ai mun wata hakuri na muka shi wai kaza na an kai kaza an kai kaza ha to na ka kaɗan na inda ka sa abin da ya waru shekarun ji abin da ya nuna ko abin da ya mai ko abin da ta yi mai wannan ya zama mugun abinci ba a haka abin da aka so in mutum ɗan uwanka ne a musulunci a matsayin ɗan uwanka in yana da wani aibi ka ɓoye aibin sannan ka yi ƙoƙarin bayyanar da kyawawan halaye ana zuwa a ce tana kaza tana cin mutuncin mijinta tana kaza ba ta raga masa raguwarta makwautansu ba ta raga musu menene menene ke ce to lalle ban san wannan ba amma abin da na sani shekaran jiya makaranta an zo ana neman taimako ita a farkon wadda ka ba da naira dubu bisa ga abin da ke sani ke ganan kina son ki nuna wancan baki san da shi ba amma ga wanda ki san da shi kuma alheri ne irin wannan ɗabi'un da kuma gani ko 'yan siyasa suna yi na ƙoƙarin bayanar da cin zarafin junansu wannan ba addini ba wannan ana da yi kuma in kula abin da zai kai mu inda ba zai kai mu ga gaski ba eh aiwa mutum sharri mutumin kirki a kama sallah sai ana shakan luwaɗi ba a ce ku wa ka shakan luwaɗi ko a ce wa kan san dan ai daga nan abin da wani kai dan giya ne kuma ƙarya ce ake Allah ya sa mu Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Anas bin Malik daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yujibba al-akhi ma yujibbu li nafsihi yace imanin ɗayan ku baya cika sai ya soma dan uwansa abin da yake so makarsa na alheri don jama'a cikin ma akwai wanda zai so a yi zaune a ci zarafi ne a ce bai da shiri da uwaye ne a ce biyar shiri da malamai ne a ce bakin uwa na kabiyarta bakin ubana malamin ta yi mata baki akwai mai so to don mu kai mu wasu to don mu muka wa wasu saboda wannan musibar ta gaba ko'ina a makarantawa gulma ake a makaranta in ba malami ya tsaya ba ana cikin karatu kawai sai a ce malami yau mutumin kuma bai zo ba sai ce eh bai zo ba a'a malami yana wurin yan sanda to me ya waru ne a ai da mun gaya maka bai da kirki hali ne ya bayyana to haka aka malam a sa da cikin addu'a ya gamu da sosai me ya waru ne to kan hanyar sa ta dawowa makaranta nan ne sai yayi kaza yayi kaza an yi daidai da kaddara to Allah ya cece shi Allah ya shirya da shi in hali ne na Allah ya raba shi da wannan in ba hali ne na ba kuma Allah ya kubutar da shi shike an wuce wannan wuri to haka muke yau na goma sha hudu daga cikin lazubban yan uwantaka a musulunci ihtimalul adha wa qillatul ghadab wannan ya komi wahala ihtimalul adha ka dauki cutar dan uwanka dan uwanka musulmi yar uwarki musulmi kuna zuwa makaranta tare kuna komi ta cutar da ke ki yi ganwo ki dauki cutar wannan shi ne ake shi adawa ya ko daukar cutar ta yi miki sharri kowane iri ta kwalla kuma labarin mu zama ke a matsayin ta ne kowace musulmi a matsayin ta na wanda kuka zuwa makaranta guda a ce kai taurin yan sanda kai taurin yan jakwara suna mata asiri ki ce a ba a haka nan ai tun da akwai addini ana tare ana addini ai tare muka har da kurani da ita don haka ni ba zan kai ta ba ya dai kawai zan dai mata nasiha ta ji tsoron Allah abin nan da ta kai ba daidai ba ki kira ta ki mata nasiha shi ke nan ba yake mata cin mutunci ba hmm. ihtimalul aza ɗaukar cutar ɗan uwanka musulmi sannan wakilatul gaba da kuma karanta fushin ga ɗan uwanka musulmi ba duk abin da ɗan uwanka musulmi zai yi maka bane kai fushi yana da alhormar da in yi maka wani abu na cin zarafi ka yaye mishi alhormar musulunci ka ɗauki cuta sai alhormar musulunci imam al-buhari ya rawaito hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yadda anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani mutum yace ya manzon Allah ni. kai min wasiya qala annabi ke la tagadab wasiya da zan yi maka kada ka zartar da fushinka idan wani ya ba ma idan uwanka musulmi dan uwanka musulmi ya ma ba daidai ba to kada ka zartar da abin da hushinka umurta ka kai mishi farar da da mirarar yan maimaita da yawa annabi na ce masa dai la ta gaba kada ka zartar da abin da hushinka ka umurta ka ba yana ne kai mishi ba an ji hushi ya hanka bata ma da dole ka mishi amma abin da addamu ne zartar da abin da hushinka ka umurta ka so da yawa kushi zai umurci wata ta halaka danta fushi zai umarci wata ta kashe mijinta fushi zai umarci wata ta halaka abokiyar zamanta fushi zai umarci wata ta kona gidansu fushi zai umarci wata ta kasa dan abokiyar zamanta cikin rijiya fushi zai umarci wata ta watsa wata ruwan zahi to duka ana yin wannan ko to kaci abinda fushi ka umarta kaci biya da rai ya ta kaci an gane na goma sha biyar daga cikin ladubban ɗan uwantaka a musulunci addu'a ulahun bi zahar lagai yi ma ‘yan uwanka addu'a lokacin da ba sa nan kuma ba su ka haɗa musu ka yi musu addu'a in ka ga uwanka cikin wani ƙancin rayuwa cikin wani ƙanji ba tare da ma ya sani ba ka ce ya ubangiji Allah ka san halin da wane ya shiga ya Allah ka kukutar da shi ba haka bane kai masa addu'a in ka san salahar shi ka san mutumin kwari da kai mai addu'a Allah ya kukutar da shi ba tare da ya ma san an yi ba kuma ba sai ka sai ka faɗa mu ba magana ka je ka faɗa mutum wani muna na muna taimaka addu'a amma matsalar wani shi ka sashi wai wani idan ana ana mana addu'a sai ka ce eh ana na na addu'a amma dai ban so in bayyana ba saboda ita yi ma dan uwanka addu'a yi wa kanka addu'a ne yi ma dan uwanka addu'a yi ma kanka addu'a ne akwai cikin magabata wanda shi gaba ɗai mutane ma ɗaya kawa addu'a saboda ne hadisin muslim hadisin da muslim ya hitar a cikin ingantaccen littafinsa daga safawan wa huwa ibnu abdullahi ibnu safawana wa kanat ta'atu huddarda daman ummu darda tana ta ce tana karkashi ne shine aure da ita qala yace qadimtu shama yace nazo sham fa ataitu abu darda sai na je wajen abu darda fi manzilihi a gida ne falam ajiduhu ban same shi ba wa wajadtu ummar darda'i sai na samu mata sai ummar darda fa qalat sai ummar darda ita ce a turidul hajj al'am kana so ka je kai aikin hajji a wannan shekara fa qultu na'am yace sai nace ma ummar darda ƙarai ko shekara bana zan je aikin hajji qalat sai ummar darda ita ce fada'ullaha lana bi khairin to idan ka je aikin hajji da Allah ka yi mana addu'a ta alheri wannan shi dalilin da ya sa idan mutum zai je aikin hajji yan uwa su ta neman addu'a sula amma ba a ciyawai to da Allah wa na in ka taimaki muna gaida annabi wannan wata jahiliya ce a cewa muna gaida annabi ai annabi ko da nan gida kana a gari da ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكاقيد النبي لكن ذو صلى بذكتي السلام عليك أيها النبي والسلام السلام على النبي وكاقيد النبي وكاقيد النبي Allah ya samu kai don haka ummu darda ta ce to tunda zaka je aikin hajji bana fada'u Allah lana bi kai muna addu'a ta alkhairi fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yaqul ummu dadda tace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance da cewa da'watul mar'il muslim li akhihi addu'ar wato mutum musulmi ga dan uwa ne bi zarar gaib uwa baya nan mustajabatu abin an inda ra'asihi malakun sai da kan mai yin addu'ar a goni mala'ika da Allah ya aje wakkalun wanda an ka wakilta kullama da ala ahihi duk sadaka wa dan uwanka addu'a ga wani halin da ya shiga da khairin ta alheri qala al malak sai mala'ika ya ce al muwakkal wanda an ka wakilta sai ce amin wa laka bi mithlin kai ma kana da kusan kwatan abin da ka roka ka ce ya Allah wa na bai da lahiya Allah ka bashi lahiya sai mala'ika ya ce kai ma Allah ya ƙara ma lahiya Allah wa na cikin halin talauci ka yaye ne sai ba ce ubai Allah shi ma ka yaye ne wa na ya shiga hannun hukuma Allah ka san gaskiya sai mu dai ba mu san shi da wani mugun abu ba Allah kubutar da shi mala'ika ce kai ma yanayin da kake ciki na tsanani Allah kubutar da kai duk abin da ka roƙa ma ɗan uwanka to sai Allah ya ci wannan mala'ika ya ci kai ba Allah ya kusa da kai an gane ku Allah wacce ta yi aure ta gaba da jarabobin aure wannan shine aurenta na kaza Allah ka sani Allah ba mu iya tsarkake ta zuwa gare ka amma ya ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka mata ƙarshen waga wahalar yawon laki a ce ke ma Allah ka mata ƙarshen yawon laki ba zauna za a yi aita ha ta ce ta dawo za na yawon su ta shin lalonta ba haka ya kamata a mata in ma hashin lalo ta a ai mata addu'a Allah ya shirya ta addu'a ya kamata a yi duk abin da ya tsanani addu'a ake kuma sai Allah ya da shi eh Allah ya taimake saboda haka wannan ne ɗan uwantaka a musulunci idan ka ga ɗan uwanka cikin damuwa ka gane cikin wani kunski kai masa addu'a ba wai kai dariya ta ba kamar yadda muke yau in ka ga dan uwanka cikin matsala sai kai dariya ka ji daɗi to kai ma ka ji dai naka yan uwa ladabin kyautata yan uwantaka a musulunci na goma sha shidda a tawazu ulil ikhwa kankan da kai ga ɗan uwanka musulmi wa sarku takabbur alaihim da rashin barin yi musu girman kai wa ibadun rahamanin yamshuna 'ala al ardi hauna wa idza kaɗa buhumar jahiluna alu salama haka a musulunci amma ba a ce wai ɗan uwanka musulmi yau wai an waye gari a wurin addini ake sakin murya ana san har da faɗa ina addini ya nuna ba a fahimci addinin ba da kai mai faɗa da wallo ka faɗa duk ba ku fahimci addini ba in ka fahimci addini haka ɗai ke mata magana ruwan sai ta faɗa miki mai zai sai ki ce to Allah mutu zuciya eh ke ma Allah ce wuce ta ki sai ki to da Allah wani sassauta murya na ki sassauta murya a jiya ƴan kurin ma aka yi a kurin makaranta da ki shirin ki ka a goma jin magana ki wannan shi ne musulunci imam musulmi ya rawaito hadisi daga imamul qatada inna allaha auha ilayya cewa lalle Allah ya yi wahayi zuwa gare ni an tawaba'u ku kankan da kanku wa junanku hatta la yaqura ahadun ala ahadin hawa wani bai wa wani alfahari wani jama'a tarayyar nan samu kowa akwai akwai mai ilimi akwai mara ilimi akwai dan sarauta akwai wanda ba dan sarauta ba akwai matan mai kudi akwai matan kaza akwai kowa to duk matsayinka in ka zo wurin nan ka yi daidai ka kanka da kowa ka daukar ka daidai kake da kowa ba ka fi kowa ba kowa ma ya fi ka to shi ne musulunci amma daga lokacin da ka zo makaranta kana jin ai kai kai ne babba wannan wani yana daga cikin abin da ke hana mu manyan mutane zuwa makaranta yanzu misali yanzu da yawa suna faɗi suna so su zo makaranta na sha faɗa musu da za a ce kujeri akwai na musamman a wari duk wata babba wadda aka cewa wata kusa ta yanta shigo makaranta sai a ajiye masa kujera nan bayana ta zauna ba tsala ba ne mun daidaita da ni da ita ke za su kuma kukun sani ba ba ku sani ba makarantar nan ba wanda ba magani ba amma ina ɗaiɗaikun su suke ba su ke zama saboda wasu abin da suke kallo na ji da kunne na wanda ke cewa ba ni ba su matsayinsu ban san darajar su ba to in yi mi kujerar da nake zaune zan baki ki zauna ko ko ni shi ne sanin darajar ki ko ko su waɗanda annan shi su yi wuri ne da muke tarayya a wurin nan jama'a na gaya miki kowa muna da wanda duk yayya zai shigo makaranta to duk matsayi ne shi aji matsayi ya zo matsayin ka yana nan matsayin ka ya hanta shi yana nan amma idan an zo makaranta to kai ka kaskantar da kanka to wata na ganin wasu mutane ma da suke zaune tare da su ba su dace ba su zauna tare da su to kun ga ba za su iya karatu to da inda irin haka ne sai kai zaman ka ko ka nemi malami ya so ka hajjida gida ya yi ma karatu in wannan na sa a samu karatu shi dai karatu makaranta aka samu duk wanda ka fi ɗan karatu sai ya zo makaranta saboda makaranta akwai wasu abubuwan da in ba makaranta ba ba a yi maka su duk malamin da ke karantar da kai gida wata alwarma wani abu ba zai shi maka shi ba ko yara ba ka haɗa yara da ka zuwa islamiyya karatu da da ake karantar da su gida ba tarbiyyar su guda ba akwai abubuwan da ba sani mista boko tun matsayin mutum ɗanai ai mutu ya gada ma yana isa gida nai ai ma yaro ne lasif sai lokacin da firamari za a jaraba ta aji shidda zai nemi ma a jefan abin nan ya ɗau jarabawa mista gononi ba sai haka hakanan mista sanatoci ba sai haka hakanan suka bari ɗin su firamari saboda akwai darussan da ake ɗauka akwai tsohon zuwa makaranta ce eh Allah ya sa mu gani saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda imam al-katada yake ambatawa cewa wato Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa'ayi zuwa gare ni in ji manzo Allah ya ce masa kantar da kanku wa junanku har wani baiwa wani alfahari wala yabgi ahadun ala ahadin wani bai zalunta wani mu ba mu da wata kwalamar da dole sai wasu manyan mutane sun zo su yi karatu wurin ba mu da wannan da babban mutum da karamin mutum duk da fito duk wanda ya shigo makarantar nan kawai ya yi ɗa'a ga dokokin makaranta kamar da nake faɗa ne wasu ganin suka yan sun gazo su sun isa to ka isa dole ka yi hankali makaranta idan ka zo muna shugabanninta daidai ka yi hankali to wasu abubuwa da ake wasu ne ba su jin daɗi to Allah ya zuci zuciyarsu kuma Allah ya sa ya gane kuma in mutum bai son nan ba matsala ba ce sai dai dibi inda yake ganin ya yi mai sai ji ya dauka ya karatu shi ba matsala ba ce nan wurin ga waɗanda muke da su sun kai matsayin su zama malamai wasu ma malaman ne amma in sun ka zo wurin nan nuna su kamar su ɗaya da duniya ba su karatu ba ko ba haka ba sun kai matsayin su zama malamai don duk waɗanda ake cewa malamai ne garin nan a wurin mata wala ba su karatun su ba amma ga mutane da su sannan in shekaru ne akwai waɗanda ba su kai shekarunsu ba wurin ba an gane sannan in duniya ke samu muna da waɗanda duniya sun riƙa ta ba a gwada musu babu wani abin jin daɗin duniya da za a gwada musu wanda ka jiya wanda ba su jiya ba duk muna da su wurin ba shi yasa kullum abin da nake faɗi munan makarantar jami'a ce kowa akwai in ka ce boko akwai wanda sun sha sun bambama eh Allah shi mana jagora don haka nisharar nake araba ba mu duk matsayin mu wani kowa matsayi ne ya yi hankuri ya zauna ɗan uwansa mu yi cewa kamar yadda musulunci ce a yi na goma sha bakwai shine hibzu asrarin ikhwa kiyaye sirrin yan uwantaka wannan ya yi karanci kiyaye sirrin yan uwantaka in mutum wanda musulmi ne to ya kamata ka ruwa mai asiri alfarmar yana musulmi iya yayi ba daidai ba imam tirmidhi ya yi da hadisi kuma ya hassana hadisin daga jabir abdullahi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza haddatha ar-rajul al-haditha annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza haddatha ar-rajul al-haditha idan kabba mutum labarin wani abu kun gane ko wato jabi na abdullah yake cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza haddatha rajulul hadisa al idan kabba mutum wani labari sun tafata wanda ka baka labarin sadda yake baka labarin an yi kaza an yi kaza an yi kaza sun tafata sai ya waiwaya to kun yi amana labarin na amana kun fahimci magana da kuma gane ba idan muna magana da ke misali sai na ga wani tafi sai da bar magana saƙon da na kafa in waɗa da su sirri ne wallahi ne muku rasuwa da Allah kun gane mu idan aka yi sirri da mutum ta iyalan ba su tausa sirrin nan ba wallahi ba su rashi har da iyalin masu keke kada bugun ciki, ƙarshen abin da zan ce miki ki hakuri bayanin nan sirri yanzu akwai sirrin da ba ka hada mini sai ce eh dan ba launa ba nau'i da ya faɗa ne amma na wani banda ake ya faɗa ne ka shekara bugun cikin mutum inda abu sirri ne shi yasa ne idan muna magana da mutum ya ce mini malam magana sirri ci sai cika kare na ni da wayo karkare na ni da wani ya kamata ka san na san ya kace nasiru kuma na san matsayin sirri amana ce bai kamata mutum ya sirri da kai ba ka je ka bude ka faɗa mu wani yasa duk yadda wani ka bugun ciki wai malam me gaske ayi kaza ayi kaza sai ce ayi hakuri magana nan sirri ba za a bude ta ba ku kallawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza haddatha ar-rajul haditha idan mutum na ba wani mutum labari shi mai ba ta labarin sun malta fata sai ya waiwaya fayya amanatun to magana nan da ya ka faɗa maka ta zama amana mata an jarabce ku da rashin rike sirri wallahi wallahi ya kamata mu kula wata hadda mijinta ba ta yarwa ma sai ta bayyana sirri sannan daga baya ta dawo ku yanzu cikin mutane ke tona mai asiri ke ce kaza kika kaza kika sanda kuke cikin hushi ke tona mu ke sa kun ka ga hatta da mata da miji ana sulhun sauran lokaci sai dai a ce miji ya zo a ji bayani ne ya ce to ya tsaya ta ita ma mace ta zo a ji bayanin sa sai ba ka sha ka haɗe su don in ka haɗe su ta ce ah ka ce mi to shi nan bari ni ma ya faɗa abin da haka to ba a haka kuma namiji ko kun rabu da shi bai kamata kira suna mai asiri ba kaddarta a ce mijin da ke aura yana da gwaiwa bayan na waɗi ga ilizon kowa ya sani bai kamata a ce don ya rafi da ke ya auri wata mace ba sai a ce a'a wani shiga amaryawa na nan ce o amarya mai gwaiwa wato kina so ki faɗa abin da ya raba ita ku ki tona mata asiri kun san mata kuna da wani abu in ma miji ya auri wata mace kuka rabu sai ta zo tana wani abu haka ana cewa mata sai ta zo ce hmm, aikin banza mina na halar ana wani zambulle a tona mai asiri to tona na ki ziyato mai dace Allah ya ka lokacin da kuka yi aure kuma rabuwa sai Allah ya sa kuka rabu wa junan ku ta alheri ko Allah ya kawo mai alheri ni ce yasa kun kaga ko nan makaranta aka ce ai malam wace ta rabu da mijinta sai in ce in akwai rabon komawa Allah ya mai su in babu rabu Allah haka kowa da rabu ne amma ka ba tsaya to amma malam duk da haka nan malam halihinta na in ce to abawa nan magana ba ni iya gane ba lihinta na kai malam Allah ya raba ta da wahala wannan dan wahala ba ni iya gane ba saboda ban zauna da shi ba kun san ma'aurata ba su da adalci ma'aurata ba su da adalci iyo mata da miji suka rabu idan ka haɗu da mace ka ce wancan haka abubuwa suka zo ke Allah ya raba daga wahala wannan wai wallahi hadda magi ya kawo sai ya nisa lisaye gishirin ga tun da kasuwa haika kwalla addinai itace na tuwo ko na miya shi ka lisaye da za a tawa da ku to wannan labarin ke ma mamurka ba mu da bukatar wannan labarin ba shi biya muka bukata kai mu bukatar mu ya za a yi a kullum samu kuma wallahi ka shi iyaku summa iyaku in rigima ta samu tsakani da miji a wa miji wannan miji ta san mutunci bayan yan kwanaki sai ka koma mai zaki akwai wani aure da aka yi aka ba da labari mijin bai da mutunci bai da kaza kaza kaza kaza mai ba da labari ne dai ban ci kala ba na ce dai Allah shirye Allah shirye sai an yi bala'in da aka sai a dawo a shirya sai na zafi me za ki da Allah ina kira gare ku iyaye mata dun Allah ku zama masu rika sirrin don Allah ku rika sirrin mazajen su ma ina kira da su don Allah da duka sirrin mata akwai mazajen da su ma suke tuna asiri wani ɗan an ka zo ya rabu da mace sai dai wani na da baɗatta sai ce hmm, ya baɗa ya aure kayan banza wannan ai wannan kazata kai wallahi akwai maganganun da ban iya wadansu waɗanda mazaje ka faɗi game da mace in sun karbi da ita wallahi ba su da gani bai gani kuma abin sakaici matar nan da ya aibanta sai ka sai ka zauna da wani namijin lahiya na babu wanda ya mutu to yan abin da ya wadi gaskiya da zuwa can zauna lahiya lau Allah ya samu dace yan an zo sulhu ba komai aka faɗi ba ba komai aka faɗi ba abinda aka muhimmin abu wanda ya faru da baya-baya shi za a wani, ke ma faɗi don a sulhunta shi dai nan kuma zambin leke rabu da namiji ba shi da fa'ida ba inda zaki na ba ta san zaki iskowa ba ya karanta farai cikin mace goma da ƙyar a samu mace biyu waɗanda aurensu ya mutu suka sai suka auri mazajen da sun kai mazajen da sun kai in baki anniya ba bala inda zaki iskowa inda na wanga sai ki ji kwan mace mace zauna da wancan so goma don wanga da nashi bala'i Allah ya sabu da na goma sha takwas an nusulul ikhwa yin nasiha ga yan uwa shi dai ake so jama'a in ka ga dan uwan ka fito da sarko na bala'i ka kire kai na nasiha dan shi abba ne nasiha ce ba ma iya yi sai dai gulma sai gutsuru tsoma sai tsun tsunduma bakin mu ga abin da bai dame mu ba to ina yin wantaka ba ina yin wantaka take imamu Musulmi ya rawaito hadisi daga tamimu dari Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce addinin nasihatu shi wa addinin musulunci gaba ɗaya ko tokan nasiha ne kullu liman muka ce gawa qala ga Allah Wani kitabi da littafin Allah wani rasulihi da manzansa wal a'immatul muslimina da jagororin musulmi wa ammatihim da magarin musulmi gaba ɗaya addini siya ne hadisin na mun za mu shari ne sai mu share minti 30 ba mu kare ba amma dai malam ya kawo shi don a nuna yan uwantaka ta musulunci tana buƙatar nasiha wa juna lura da juna faɗakar da juna kina zaune tare da miji yana ba daidai ba sai ki ga hanyar yi mai nasiha hanyar durar da shi hanyar faɗakar da shi ya gane idan ki gane sake ba ta da tasiri ki samu inda wanda ganin tasirinta sai a yi mai nasiha jima muna tare na goma sha tara Allah ya hajura aha kada mutum ya kaurace ma dan uwansa mutum biyar kuka yi rigima da kai da mutum aka yi uwarka ubanka aka yi sama aka yi duk abin da aka yi to ka a dawo ana gaba kada musulmi ya kaurace ma uwansa musamman sama ga kwana uku ba abin mamaki ba ne miji da mata su yi rigima eh ba mamaki duk zama ya haɗa ka kai da mutum wata rana sai an raba kar ka taɓa zama da wani mutum ka ɗauka ba ku ya samu matsala ba yi shi ba in dai mutum ne ba yi shi ba don haka mata da miji in ka gansu mun babu motsi ba a rikici ba a wada ba a komi to a tukunci soyayya su an yi ku soyayya Allah ta dole wata rana su matsala sai dai iya kawai akwai yan katsan labule wadda in yau sun ka samu matsala da miji duk makwasa sai sun jiya ta hoga ni ka ce ni a ce ina lahi yan wahala sun fara wahala hajiya yaya don Allah ta haife gidan wani ina duk harshen wancin. Kunga ga ita bida amma dole a samu matsala ku dibi duk kaunar da a tsakanin ummu na Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana sai an yi rigima wata rana in rigima ta yi tana ce miki tana kira da suna na soyayya da kauna an gane amma in suna cikin rigima ba su kira da wannan suna ba abin mamaki ba da kada a ga malam da malama ko malam da wata mace da ya aura a ce hmm, haɗa shi da an malam to hadda manzon Allah na samun matsala da iyali ya taɓa ƙaurace mai iyali da ya koma masallaci kusan kwana ashirin da tara ashirin da tara ba ka don wani ya ƙaurace mai iyali ne ko sun samu matsala da iyali ne ba gare shi aka fara amma abin da musulunci bai so a ce kun yi rigima da miji in ya shigo cikin gida haka sai wata za su tamballe billahi allazi la ilaha illa huwa ban kuma tuka to gidan da wallahi ban kaza wallahi ban daga kaza wallahi ban yin kaza na rantsa da Allah adresin da duk inda za ka kai shi sai a kai shi wallahi ban yi me yasa kenan kina so ki tona asirin sai an san ko sabon Allah ki ba abin da ki saba yi abinci ki bar wannan matsalar tsakanin ku wallahi mazaje na korafi game da wannan matsala suna korafi wata da zarar sun ka samu matsala da miji sai ya ta yayo ce wani ga tumatir ga tarugu ga nama ga ni yana tuhowa sai ce to wanta gashi na nufi da Allah ko kallon rahama ba sai musu sai dai naman ke lalace tumatir ya lalace komi ya lalace billahi lafi sai ya to cikin gida yana jira abinci ina abinci ba shi yana zuwa cikin gida ta ce ina abinci ne daga su. ne ta kalin naman nan da ya rudi tumatirin nan da ya rufe tattasar nan da ya rudi ba dai ba shi ko wani namiji wai in sun samu matsala da mata ta yi ce wani wai ya wasa in ta aiko a ba da gishiri a ba da magi a ba da kaza sai ce ta batunta ya ce ya ƙi bai ka a yi abinci shi ma na wata ɗabi'a ce ka banza biyar da kuka yi rigima ke da miji kai da mata bi hana a sulhunta wani lokaci ma zaman in an kai sama aka yi sama aka yi sama an ka faɗo ƙasa an ka gami sai haka zaman ya yi daɗi wani bawa Allah na gaya ne kai wannan bawa Allah kullum nakan suna da shi ya ce mini malam na ce na ni da mutum na yata yana nufin mata ta yi ya ce wallahi in man ka shiga matsala wata rana wallahi malam sai mu sai sa sai zakara yayin kuka ana haife yace kuma in muna cikin dadi yace sai zakara yayin kuka ba mu san zakara yayin kuka ba duk muna hira mu eh haka kuke kuma wallahi ba yaro bane da tijin wallahi da tijin yana bani wannan labari yace da zaran na ga cikin matsala zan ke wahala ta samu gidanka saboda ya sani ya aka kama sai gari ya waye eh babu kwana wahala ta tashi ya ce sai ya yi kwana kwana ya kwashe shi yace ce tashi o kai ka yi kwana ni ban kwana ya da an ta min da sai na bakanta mara yace ce wallahi ina ba ki kashi ta ce kashe ni to ki ta haike bar gidanka ta ce ban zuwa in kana so in ce gida ka san wanda aka yi kai ni da kanka sai ce ni ko ban kanki da kanka daki aure ko daki amma yake ce fim din eh to Allah ya raba mu da daki amarya wannan ba abin kware na wannan sharri ɗaya ne eh wannan ba alheri bane ka koyi yi da amma dai abinda ake so a nuna abinda ake so a nuna ita zamantakewa haka kan gada yau a zauna cikin lalama za a samu matsala wannan ba abin mamaki ba ne kada ya baki tsoro wajen kun zauna da miji kuna ɗan samun matsaloli haka Allah subhanahu ala ya tsara duniya kowa kake zaune tare da shi kuna ya samun matsala abinda dai ake so kawai yahe ma juna da haƙuri da shi da rashin rike abu ga zuciyarka shi abba Allah ya sa mu gani Imam al-Buhari ya rawaito hadisi daga Abu Ayyub al-Ansari daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahilu lirajulin baya halatta ga wani mutum an yi hajjura a kawo ya kawar ce dan uwa ne fauka talatin sama ga kwana uku mata da miji wai sama ga kwana uku ana gaba wani ya ce ya rinde da Allah shi bai iya gaba ba amma mata ce ta koya mai da aka gaba ya ce in tana gaba ya ce ya rinde da Allah sai a share sati guda ko kallon rahama ba ce ya ce ba na abin da kai mita kai in yan uwanta suka zo baki sai na yace saboda ta kuma duk halin nan da wani ciki da wata kawa ta sallama gidan nan sai ta kama dariya amma in na dan jiyo haka ni ma in ɗaya dariya sai ta daure amma in ta kare ta sai ta fice waska in yan sun suka shigo gidan a'a kaza wance kaza wane ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha amma da an jiyo wurina a taku. wato ashe yana jin gaban ma a kowar da sun kaya eh, wata yin tana gaba hada abinci min jirgin ta ce kasa yanzu da ke wani na bani labarin ce sun suna da gima da mata ta yi sai dai dan su fiye dan aiki tsakani a ce mm kamai shi ko ce mm kamai wakka ya <laughs> eh, ake wani yaro ya zo ce don Allah za Allah malam je ka shirya babana da mamata don Allah malam je shirya babana da mamata nace sai meke waruwa yace wala gaba suka ce to asirin ku ya tun dan ku ya gane gaba ku kai wanda ga ka'idar musulunci ba a san dan ku ya gane suna cikin matsala ƴaƴan ku kuma su gane suna cikin matsala Allah ya sa mu gane yake cewa A abin nan a foka salatin layalin sama ga dare uku yadda kiyani suna haduwa wa yuridu haza wa yuridu haza wannan ya bijire wannan ya bijire wa hayruhuma to ku saurara mai alheri cikin ɗan uwantaka wanda ya kuwa ne alheri Allah zai yanzu bi salam wanda ya fara da sallama hmm, assalamu alaikum ina kwana sai ce ke gashi daga afar ce o oh, gaba muka yi ni ban san muna gaba ba sai a dari shi kenan wanda ya yi alheri Allah ya sa mata ku da mutum kun ga yi alheri ku an shawar kan kambel eh duk wanda ka gaba ta yi sauri ta yi ta fare ma wani magana ko ya fare masa magana to shi ada babban kaso na ashirin kuma na ƙarshe Allah ya kabalu ala ikhwanihi maqalatu washin wala namma kada mutum ya amshi maganganu na ɓanna da annamimanci tsakanin yan uwane ma'ana idan wani ya zo maka da maganganu na ɓanna na lalata zama tsakanin ka ɗan uwanka kada ka amsa. shi ne na ashirin na ƙarshe wannan yana daga cikin abin da ke lalata zamantakewa a ce ai wane ya ce maka zaune kai na haƙe da wani kana kwana hana ma sari ko ba ka ake cewa ba yau da an ka ce wuri eh ya kada magana yake kana can kana kwana wani neman hansari ka ba shi amana bai riki amana ka ba ya ce ma kaza ya ce ma kaza wani namiji yake ba da labari ya ce wallahi malam tsoron matata na ina son ƙara aure ban son ka sani ya ce wallahi duk gidan da na tai bida aure kanan a cewa annan an kai labari ya kai mata ya ce ina nan tsaye na kajin gingirgin kai munahukin Allah sai ka turo min baka gaji da laɗe-laɗenka ba ya ce kuma asiri na ya tuni ya ce asiri na ya tuni ya ce mata ba su da asiri da kite ga wuri sun sai an tuna maka asiri Allah ya samu gari rawar buhari a'a ba wai bai da gaskiya bai da gaskiya shi bai sa ɗaya ɓata masa rai yanzu sai ɓata masa rai a ko ba haramun ba ne ai zama na sa kai gudun zuke ɗan uwanka eh, akwai ce babu wani sirri ko wani asiri ko wani ƙibbanci ko wani mutum gudun zuke ta ya kai kawai bi iya yi eh, Allah ya samu hali imamul buhari ya rawaito hadisi daga hamma ya ce kunna ma'a huzaifata mun kasance tare da huzaifa faƙila lahu aka ce da shi inna rajulan yarfa'ul hadisa ila usman wani mutum yana ɗauke labari yana kai zuwa ga sayyidina usman faƙala lahu huzaifatu sai huzaifa ce to سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناكو جاء النبي ناتو لا يدخل الجنة القتات النميمي بيشغى الجنة جماعة كنزيا bai shiga الجنة yanzu ku duba nan wurin ga maka wasu abubuwa ba mu kowa da suna ba amma wani ta ya ɗaya ce shi magana gada an kai ya san ko da wa'aci to annabi ya da wa'aci faɗi da wa'aci to na ruwanmu duk wanda ka shirya mana na ce wani shi bai duk wanda a ɗauke da suturan mai bai wanda a ɗauke da gidajen mashi bai je ki kai mai je ki kai mai ki faɗa mai da shi ake ko da ita ake ba faɗi suna ba jama'a ba faɗi suna ba tun da ba faɗi suna ba bai kamata ka ɗauka da wani ake ba Allah ya sa mu gani wadda ka abubuwa ga ƙa'ida na mai wa'azi bai kama suna ba mai wa'azi bai kama suna wani mutum ya aibanta shi sai dai alheri mutum za ka wani alheri kana ya faɗin suna amma sharri ba ka kama sunan mutum amma ana faɗin alamomi to yin wani ya gani da wani ake kuma sai ka yi shi daga sanda da dai tsoro ne ba faɗi suna ba ai habaici tsoro ne ko to shi kenan abinda muka daidai Allah ya ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yi muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah shi muna maganin abinda ba mu iyawa yan uwanmu da a cikin wata damuwa da kuncin rayuwa ubangiji Allah ya kubutar da su Allah muna roƙonka a kusan shekarun ji a yi rasuwa na yar uwa ga mala Adamu yayarsu ajiya umma haka ne da Allah ya anshi rayuwarsa wasu ba su sani ba in kun haɗu da shi ku yi mishi gaisuwa Allah ya amshi rayuwar ta ayi jana'izar ranar narba muna taci nan labari ya zo mana cewa Allah ya amshi rayuwar ta to Allah shi gafarta masa ya gafarta mu dukkanin yan uwan musulmi ke daya yan uwanmu da muke tare da su a nan wayanda ba sai na faɗa suna ba wayanda Allah ya amshi rayuwarsu muna cikin wannan gwagwarmaya ya ubangiji Allah ya gafarta musu ya ubangiji Allah ka yi musu rahama Allah muna da bukatoci daban-daban Allah ka biya mu kowa bukatarsa bayan ka da dama sai muna wasiya na addu'o'i Allah kai ke biyan bukata Allah ka biya mu kowa bukatarsa Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka amintar da mu ga dukkan abin da muke jin so wannan yanayi da al'umman musulmi da duk al'umma suke ciki ubangiji Allah hakuran ya muna Allah matsalolin wannan kasa ta mu ta Najeriya ya ubangiji Allah hakuran ya muna Allah gabanin nan namu ka aza su akan tafarki madaidaici ya Allah ka rika mana hannayensu kada ka basu da dubara kansu Allah ka aza mana hannayensu ga daidai Allah ka sanya tausayi a cikin zukatansu namu Allah in matsala kuma daga gare mu ne Allah kada ka kawo mu da yin abin da wawayen muka yi Allah mun azabtu Allah mun jarabtu Allah mun gabal wayo mu Allah ya Allah ka cece mu muna cikin matsala Allah ka kawo mana dauke subhanakallahumma وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته